Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kamo kai tsaye kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison. Ba sauraro barkamu da katarin sake kasancewa a cikin shirinmu na maraice ga kanun labaran duniya. A Najeriya lafiyar al'umma na ci gaba da kasancewa cikin hatsari sakamakon hauhawar farashin magunguna saboda nakasu da kamfanonin sarrafa su ke samu a kasar. Sojoji 25 ne aka yanke hukuncin kisa a jamhuriyar demokradiyyar Congo bayan da aka same su da laifin arcewa daga filin daga. isra'ila ta karbe sama da kadada 1,200 na filaye a yankin yamma da kogin jordan da ta mamaye ga labaran daki-daki a yayin da ake ci gaba da fuskantar hauhawar farashin magunguna a najeriya saboda koma baya da aka samu a bangaren kamfanonin da ke sarrafa su sakamakon wasu daga cikin tsare-tsare da manufofin gwamnatin kasar. mun tuntuɓi ɗaya daga cikin manyan dalalan magunguna a ƙasar abdullahi lawan wanda ya yi ƙarin haske bisa wasu daga cikin dalilan da suka haddasa matsalar kabin da ke cewa gaskiyar magana abin da ke faruwa hauhawar farashin magani bai wuce yana da alaka da irin kasancewar rashin wutar lantarki da muke da shi a Najeriya. Su pharmaceutical companies kaga suna amfani da wutar lantarki ne wajen amfani da mashinan su da suke sarrafa magunguna da shi. Kuma sannan yanayin yadda farashin man fetur da diesel ya ƙara kuɗi ga kuma tsadar dala. Akwai abubuwa da yawa da su manufacturing companies din shigo da su suke yi daga ƙasashen waje inda suke sarrafa magunguna da su. Kaga sai sun yi amfani da dala wajen siyo su daga kasashen waje sannan kuma su ma kuma kasashen wajen waɗanda suke mana da magunguna zuwa kasar najeriya yawanci kaga da dala suke amfani to zamu fa dala farashin ta ya hau dole magani ya kara tsada tun da ita ake canjawa ake amfani da ita zuwa naira sannan abu na biyu kuma ya kamata gwamnati ta karfafi harka ta drf akwai wani tsari wanda nake ganin shi a nan kano dai ana yi drf drug revolving fund wata ma'aikata ce wadda take siyan magani kai tsaye daga kamfani tana dan dora akan wani abin da bai takara ya karya ba asibitocin gwamnati suna zuwa can suna siyan magungunan kai tsaye daga gurin suna kawowa asibiti shi ainihin wato magungunan farashin ba zai dinka hawa-hawa kamar yadda yake a yanzu ba alhaji abdullahi lawan kenan hararen sama da mayakan rundunar sojin saman najeriya suka kai ya kashe 'yan ta'adda da dama a kusa da ƙauyukan da baiwa da cinene a jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar kakakin rundunar sojin saman air vice marshal edward gapquet wanda ya bayyana haka ya ce hare-haren na ranar 3 ga watan yuli sun lalata mabuyar 'yan ta'adda da dama a tsaunin mandara wannan na zuwa ne kwanaki biyar bayan hare-haren kunar bakin wake da aka kai garin goza waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 32 tare da jikkata 52 al'ummar najeriya na ta nuna rashin jin daɗi kan yarjejeniyar samun kuɗaɗe da ƙasar ta rattabawa hannu da zummar samun abin da ya kai dalar amurka biliyan 150 ministan kasafi da tsare-tsaren ayyukan ƙasar atiku gudu ya yi ta samun suka bayan sanar da rattaba hannu kan yarjejeniyar samuwa a wani taro da ya da ƙungiyar tarayyar turai abuja jama'a na sukan lamarin ne sakamakon zargin cewa akwai batun neman ƙasa ta goyi bayan ƙungiyar lgbt mai rajin kare mu'amalan jinsi a cikin yarjejeniyar a matsayin cikar ka'idar samun kudaden to sai dai gwamnati ta musanta wannan zargi inda ta ce babu wani abu mai kama da haka a yarjejeniyar shugabar kungiyar kare hakkin mata ta tozali girl child's rights barista maimuna yahaya abubakar ta yi tsokaci kan yadda suke kallon lamarin duk da dai gwamnati ta ce ba ta sa hannu akan maganan auren jinsi ba amma dai dokumen ɗin da ta sa hannu kowa ya sani ya kunshi maganan auren jinsi kuma duk kasashen da aka ba wa wannan kudaden sai da suka san sun yadda da maganan auren jinsi ko da yake takardan ba ya fito karara ya nuna akan auren jinsi ne amma clauses ne in kai lawyer ne ka san akwai clauses clauses kuma in har kai agree to clauses inda suke cikin agreement whether be it da shine main clause in ko ba shine main clause ba in kai signing ka yadda da duka clauses din so ya kamata a ce gwamnati ta yi la'akari da Najeriya kasa ce wanda akwai addini kuma duka wayannan addinan ba wanda yake goyon bayan auren jinsi so duk abin da gwamnatin Najeriya za ta yi ya kamata ta kiyaye abin da zai lalata mata tarbiyyan yaranta don haka ni a nawa tunanin ya kamata a duba wannan magana ba za ta ɗauki maganan kuɗi ta ɗaura shi a kan maganan tarbiyya a najeriya ba barista abubakar wata maimuna yahya bakar kenan da wannan tsokaci gwamnatin tarayyar najeriya ta yi gargadin cewa daga karshen watan yuli nan za a fara ambaliyar ruwa a sassan kasar kuma jihohi goma sha tara har da babban birnin kasar abuja ne lamarin zai tsanani gwamnatin ta kuma yi shaidin cewa akwai yiwuwar ci gaba da ambaliyar wata zai ta'azzara cutar kwalara wadda ake fama da ita a kasar halin da ake ciki rundunar sojin jamhuriyar nijar ta ce dakarun kasar sun kashe sama da 'yan ta'adda 100 a samamin da suka kai ta sama a kasar martawata a matsayin martani da suke maidawa ga wani harin da ya sanadin mutuwar sojoji 20 a kusa da iyakar kasar da burkina faso a makon da ya gabata a wata sanarwa da ta fitar a mujallar ta rundunar sojin ta ce dakarun na ci gaba da kisan 'yan ta'addar da suka kashe mata sojoji 20 a harin ta siya. gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar nijar ta tsaurara matakan sanya ido a cike da ficen kayayyakin kasuwanci waɗanda ake su ta hanyar filayen saukar jiragen saman kasar matakin wanda ya soma aiki tun daga jiya laraba ya kuma fayyace yawan kayayyakin da kowane fasinja ya kamata ya dauka yayin balaguro alhaji dauda tankama na kungiyar rajin kare hakkin jama'a ya yi tsokaci a kai Eh, kasar Nijar cikin yaƙi muke hakanan ne ya kamata magabata a ce an yi an ɗauki matakan shiga da hota na kaya a san wani irin kaya kamata wani adadin kaya kamata ka shiga wani adadin kaya kamata ka shigo da su idan ƙasa na cikin yaƙi to ba ya kamata a ɗauki matakai da filin jirgi da hanyoyi masu shigowa cikin eh, ƙasa na makwabta da babban birni to ya kamata a ce an ɗauki duka irin wannan matakai eh, su ne suke da kyau kuduri da da ta dauka eh, kan na filin jirgi a kan <clears throat> shiga da huta na kaya wannan mataki mai kyau ne a matsayin na ƙungiyar hula na kare hakkin na adam mun yi harin ciki mun yi murna da shi alhaji dauda tankama kenan na kungiyar rajin kare hakkin al'umma a jamhuriyar nijar ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na rfi wata kotun soja a jamhuriyar demokradiyyar congo ta yanke wa sojoji 25 hukuncin kisa sakamakon kama su da laifin guduwa daga filin daga a lokacin da suke fafatawa da mayakan m23 a zaman shari'a na kwana guda tak da aka gudanar Rukayya Abba Kabara na dauke da karin bayani. Lauyan sojojin Julius Mavuenko ya shaida wa manema labarai jim kaɗan bayan yanke hukuncin cewa sojojin 25 da matansu hudu ne suka gurfana a gaban kotun da yammacin jiya wadda ke lardin arewacin Kivu. An dai zargi sojojin da aikata laifuka da dama da suka haɗar da guduwa a filin daga, bijirewa umarnin kwamandojinsu da kuma karkatar da wasu makaman yaƙi da gwamnati ta basu. Da fara an zargi matan sojojin da ba su gudummawa wajen aikata laifi laifin amma daga bisani kotun ta wanke su wannan na zuwa ne mako guda bayan da mayakan M23 suka kwace iko da wani gari mai mahimmanci a arewacin kasar yayin da sha'anin tsaro ke kara taɓarɓarewa. yanzu kuma sai ivory coast inda rahotanni ke cewa haka mutane 185 na can raya hannun allah a sakamakon shan wani gurbataccen ruwan kogi binciken mahukunta na farko ya nuna cewa ruwan kogin ya gurɓata ne da sinadarin haƙar ma'adinai lamarin da ya haddasa wa mutanen kamuwa da cututtuka shugaban masar abdul fatah al-sisi ya rantsar da sabuwar majalisar ministocin kasar da ta kunshi sabon ministan kuɗi da ma harkokin waje a gwamnatin da ke fuskantar kalubalen da suka hada da yakin gaza iyakarta da kuma yawaitar katsewar wutar lantarki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international isra'ila ta mallaka wa kanta wurare ko kuma filaye da ta mamaye mafi yawa cikin sama da shekaru talatin a yammacin gabar kogin jordan matakin da masu fafutuka ke ganin ya haifar da nakasu a kokarin samar da zaman lafiya da ake yi a yankin ga rahoton hamis sali kamfanin dillancin labaran faransa a ap ya ruwaito cewar Wata sanarwa da hukumomi suka fitar ta bayyana cewar a watan Yunin da ya gabata ne dai Isra'ila ta amince da mallakawa kanta murabba'in kilomita goma sha biyu da digo bakwai a kwazazzaban Jordan da ta mamaye. A cewar sanarwar da wata ƙungiya mai zaman kanta ta Peace Now da ke fafutukar samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinu ta hanyar samar da ƙasashe biyu. Ta ce daga farkon wannan shekarar kawo yanzu gwamnatin Isra'ila ta mamaye murabba'in kilomita 23.7 a gabar yammacin kogin jordan inda ta mai da shi mallakinta a shekarar 1967 ne dai isra'ila ta kwace wasu yankuna na yammacin kogin jordan da gabashin birnin kudus da kuma wani yanki na zirin gaza tun daga wannan lokaci kuma ta samar da gidaje fiye da dubu ɗari da 490 ga yahudawa lamarin da ake gani ya saɓawa ƙa'ida a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa a yankin yammacin kogin jordan dai akwai kimanin falasɗinawa miliyan uku da ke zaune a cikinsa to a gaida ka misali Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta ce ta harba sama da rokoki 200 da jirage marasa matuki masu tarwatsewa kan sansanonin sojin Isra'ila a yau Alhamis. A yayin da tankiya ke ta'azzara sakamakon yakin Gaza da aka shafe kusan watanni tara ana gwabzawa. Ƙungiyar da Iran ke marawa baya ta ce harin na baya-bayan nan wanda ya biyo bayan cillar rokoki goma cikin Isra'ila jiya Laraba ya zo ne a matsayin martani ga kisan wani babban kwamandanta a kudancin Lebanon. A Faransa yayin da jam'iyyu ke ke karkare tattaunawar haɗin gwiwa da yakin neman zaɓe gabanin zagaye da biyu na zaɓen majalisar dokokin ƙasar a ranar Lahadi. inda ake kokarin hana jam'iyyu ko kuma jam'iyyar masu tsaurin ra'ayi ran da ta samu gagarumin jayi a zagaye na farko samun nasara shugaba emmanuel macron ya kawar da duk wani batu na gwamnatin haɗaka da jam'iyyar faransa mai ra'ayin rikau ahmad abba na ɗauke da ƙarin bayani ganin kama guje ma irin rikicin da ake samu shi yasa gwamnati ta ɗauki Eh, niyyar aika jami'an tsaro to abin da hasashen da muke yi shine eh, ko dai eh, jam'iyyun siyasa karkashin jagorancin marin le ta yi nasara ko kuma masu mulki su haɗa kansu su yi nasara ɗayan biyu dai ne to ganin irin wato tsarihin da 'yan ada suke da shi ba mamaki wato su yi nasara a gawan ga zaɓe zagaye na biyu idan ku suka yi nasara ga zagayen na biyu to gaskiya za a samu babbar dambarwar siyasa a ƙasar faransa saboda za a shiga haɗin gwiwa tsakanin gwamnati mai rinjaye tsakanin gwamnati mai shugaban ƙasa kuma da majalisar dokoki mai rinjaye to kaga kenan emmanuel macron zai ci gaba da fuskantar matsaloli inda duk wata doka wadda zai kawo a majalisa ba lale ba ne ta samu amincewa saboda 'yan adawa ke rinjaye abba sadiq kenan wanda ya lankanci siyasar kasar faransa ko mazaunin kasar yake tsokaci a game da a game da a game da yadda aka tsaurara matakan tsaro a faransa gabanin zaben majalisar dokokin kasar fadar gwamnatin amurka ta ce shugaba joe biden ba zai janye daga takarar shugabancin kasar a karkashin jam'iyyar democrat ba a yayin da ake ci gaba da matsa lamba biyo bayan rashin katabus da ya yi a muhawarar da suka tafka da abokin hamayyarsa tsohon shugaba donald trump kamar yadda wata kakakin fadar karen jean pierre ta bayyana a yau alhamis ake buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar birtaniya domin zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da ka iya dawo da jam'iyyar leba kan mulki kuma muddin ta yi nasara ko to Keir Starmer shine zai maye gurbin Rishi Sunak a matsayin firaminista Hawa Aliyu na ɗauke da ƙarin bayani. Masu kada ƙuri'u a rumfunan zaɓe kimanin dubu arba'in a faɗin ƙasar za su zaɓi 'yan majalisar dokokin ƙasar a wani zaɓe da ke shirin buɗe wani sabon babi a tarihin ƙasar inda babban jam'iyyar adawa ta Labour ta kama hanyar lashe zaɓen da gagarumin rinjaye wajen kawo ƙarshen mulkin Conservative da ta shafa shekaru goma sha hudu tana fama da rikici. Farin jinin jam'iyyar mai mulki ya fuskanci koma baya ne saboda tarin matsaloli a harkokin gudanar da mulki a shekarun baya-bayan nan kama daga batun ficewa daga tarayyar turai da kuma yadda aka tafiyar da annobar corona da kuma uwa uba hauhawar farashin kayayyaki da karuwar talauci tsakanin al'ummar kasar muddin al'amura suka tafi kamar yadda aka yi hasashe to ko shakka babu Ker stama mai shekaru 61 tsohon lauya mai kare haƙƙin ɗan adam zai kasance wadda sarki Charles na uku zai ɗora alhakin kafa sabuwar gwamnati a ranar Juma'a mai zuwa. a gaida Hauwa Aliyu. Mahaukaciyar guguwar nan beril ta kutsa Mexico da yankin tsibiran Cayman da sanyin safiyar Alhamis din nan, inda take barazanar iska mai karfi da tsawa bayan da ta lalata yankin gabar tekun kudancin Jamaica. beril wadda ta ya rugu zuwa mataki na uku a cikin daren Laraba. Za ta kitta ta tsibirai kamar yadda cibiyar da ke sanya ido kan guguwa ta Amurka ta bayyana. Faransa a kokarin take a kokarin take na duk wata tarzoma kafin zaben 'yan majalisu da kuma bayan zaɓe hukumomin sun sanar da baza kusan 'yan sanda dubu talatin a fadin Faransa. To labaran aka saurara daga nan sashen Hausa na Arafai. barka da lines lokaci na labarin wasanni ga Abdullahi sabarka da zuwa Abdullahi. barka da michael kurisan a gashi ka bari mu je afirka ta kudu ko inda ɗazunan ne aka kawo karshen fitar da jadawalin gasar cin kofin afirka na shekara ta 2025 idan allah kai mu kuma gabaki ɗaya za a yi cewa tawagogi daban-daban daga ƙasashen sun wakilci wannan zama inda kuma ba tare ɓata lokaci ba hukumar kafa ɗin hmm. ta baiwa kwamitin da ke da alhakin tantance ƙungiyoyi da za su haɗuwa hmm, a wannan gasa hmm. to kamar yadda dai ke sane kuma ga masu ma'abuta kwallon kafa a kasar Morocco dai ne za a gudanar da wannan gangami na mm. shekarar 2025 inda kamar yadda hasashen farko wadda da ke rike da kofin afirka a yanzu kam ba za ta fuskanci tarjiya ko matsala daga kungiyoyin da za ta haɗuwa da su a rukunin da take inda za ta haɗuwa da zambia saliyo da kuma chadi kaga za a yi cewa dai yan biyu dala eh, saboda waɗannan kungiyoyi ba kasafe ake samun ko suke samun nasarori na tsallaka mataki na gaba ba kusan an samu sake haka yake wasu daga cikin wasanni kuma da yanzu haka masu bibiyar kwallon kafar a afirka suka fi mayar da hankali ko za su mayar da hankali sun hada da wasar da za ta hada morocco mai masaukin baki da za ta haɗuwa da kasar gabon yayin da jamhuriyar demokradiyyar congo za ta ke cire ni da gine sai wasa tsakanin kungiyar kwallon kafar senegal Ah, da aka sani da leon kenan da lateranga da su da kungiyar kwallon kafar burkina faso michael crisson koci mai horar da kungiyar kwallon kafar cote d'ivoire emer faye wanda kungiyarsa ta lashe kofin yana mai cewa ah, ya yi nuna farin cikin sajan iya cewa kuma baya ga haka sabuwar tafiya ce a cewarsa ta kama su kama daga ah, tafiya farko da kuma kokarin rike wannan kofin da suka lashe kasan kowa ya samu nasara yawwa to wani abin lura daga bangaren hukumar kwallon kafar afirka shine za ta iya kawo sauyi musamman ga ranakun da aka tsaida na gudanar da wasu daga cikin wasannin kasancewa a baya hukumar ta kaf ta yi haka inda ta tsaye da cewa za a gudanar da wasannin kama daga ranar 21 ga watan disamba na 2025 mm. zuwa 18 ga watan janairun shekarar 2026 a maimakon somawa tsakanin satumba da kuma nuwamba shekarar 2025 a jimalice dai kungiyoyi 48 da aka rarraba zuwa rukunoni 12 musafa kaɗan dakata kaɗan a gurguje na man hannu aka raba a rukunoni 12 da za su haɗuwa a wannan gangami na morocco kuma nan gaba za mu kawo masu sauraron mu iya gwalgwado a in ce sunayen kungiyoyin daban-daban to mun gode kwarai da gaskiya da laisa to ga nasir din muhammad ya shigo da sharhin jaridu barka da zuwa nasir din barka michael mm. kuzisin za mu fara sharhi ne da jaridar daily trust da ake wallafa ta a tarayyar najeriya mhm. da tarwaito labarin da babban kotun abuja ta yi watsi da zaben fidda gwani da jam'iyyar pdp ta gudanar a jihar edo da asu egodalo ya yi nasara wato a takarar zaben gwamnan da za a yi a jihar kenan mai shari'a Inyang Ekone ya yanke wannan hukunci inda ya ce zaben ya saba wa yadda dokar ƙasa ta shimfiɗa a ka'idojinta na zaɓe mm. mai shari'an ya ce kotun ta yi nazarin zaben kuma abin da ta gano shi shine wato ma'aikatan zaben zama kawai suka yi suka kirkiro da sakamakon zaben ba a gudanar da zaben ba an zauna ne kawai eh. aka yi aka kawai aka rubuta sunayen wanda ake so eh, eh, da kitabun ra'asi kenan sai rahoton binciken da jaridar vanguard duk dai a wato a najeriya ta wallafa da masana a kasar suka ce farashin sayan magunguna zai ci gaba da karuwa saboda kamfanonin da ke yi a gida najeriya na ta durkushewa sakamakon rashin wato kwararan matakan hana afkuwar haka da gwamnatin kasar ta yi hmm. sun kuma bayyana cewa abin da yake sa magungunan sake yin tsada shine yadda ake amfani da dala wajen siyo magungunan da kuma jigilarsu har su iso cikin gida daga wannan sai jaridar da ake wallafa ta a ghana ta the daily guide network da ta rawaito labarin da hukumar zaben kasar ta fitar da sabuwar ranar da za ta fara koyawa 'yan kasar yadda za su dinga kada ƙuri'a a babban zaben da za a gudanar a bakwai ga watan disambar shekarar nan ta 2024 a da da za a fara koyar da su ne a ranar 1 zuwa uku ga watan agusta amma yanzu ta dawo daga ashirin zuwa 27 ga watan nan na agusta duk dai a shekarar hukumar zaben da ta ce dalilin ɗage ranar da za a fara wannan aiki shine don kowane ɗan ƙasar da ya yi rijista ya samu damar halarta sannan ta ƙara da cewa tana yin iya bakin ƙoƙarinta don ganin an gudanar da sahihin zaɓe a ghana idan muka tsallaka ƙasashen ƙetare kuwa akwai jaridar arab news eh, ta ƙasar saudiya inda ta wallafa labarin da sojojin iraki suka bayyana cewa muddin isra'ila ba ta rage kai hare-hare a gaza ko ta yi yunkurin faɗaɗawa zuwa labanin ba to za ta shiga rigimar jaridar ta kuma cewa shugaban rundunar ne da ya nemi a saka ya sunansa ya bayyana wa kamfanin dillancin labarai na faransa afp inda ya ce yanzu haka sun aike da waɗanda za su dinga sa musu ido a kan halin da ake ciki a labanin To mun gode kwarai da gaske Nasir da Muhammad Kaci na yau. RFI. gwamnanin jihohin borno da yobe da adamawa ta shirya arewa maso gabashin najeriya waɗanda matsalolin tsaro na boko haram suka gurgunta sun ziyarci ƙasar pakistan domin samun ilimin dabarun farfado da jihohin watan jihohin nasu bayan samun sauƙin matsalolin ta'addanci na mayakan boko haram da na iswap wakilinmu na maiduguri biliyamin yusuf ya haɗa mana rahoto a kai tun bayan da aka fara samun zaman lafiya a jihohin borno da yobe har ma da jihar adamawa gononin suke faɗi tashi ganin an farfaɗo da jihohin nasu daga koma baya da kalubalen tsaro da hare-haren boko haram ya haifar musamman a fannonin rayuwa da tattalin arzikin ƙasa bisa wannan nema gwamnan jihar yobe honorable mai malabu ne takwarorinsa na jihohin borno da adama suka ziyarci ƙasar pakistan domin samo ƙarin ilimi kan hanyoyin da za su bi wajen farfaɗo da al'umma da suka sha fama da ta'addanci na tsawon lokaci gwamnonin da sun ziyarci cibiyoyi daban-daban domin fahimtar hanyoyin da za su bi a farfado da harkokin rayuwa da sake tsugunar da 'yan gudun hijira game da magance matsalolin ambaliyar ruwa ta yadda za a inganta harkokin noma da kiwo da sauran fannoni na tattalin arzikin ƙasa na al'ummomi saboda samar musu da sabon rayuwa dr muhammad goje shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar yobe na ɗaya daga cikin waɗanda suka rufa gwamnonin baya ya bayyana alfanu da wannan tafiyar za ta haifar a abubuwa da ya shafi ilimi da fasaha na zamani na wajen magance disaster da kuma abubuwan da ya shafi yan gudun hijira da dai sauransu wanda su ma suna da ilimi da bayanai akai sosai wannan yana daga cikin abubuwan da muka je muka koya kuma muna kira da mun zo za mu daura akan inda muka tsaya don a samu ci gaba mai ɗaurewa kuma a taimaka al'umma kuma na ƙarshe su gwamnoni su tsaya tsaya a wannan kadai ba sun je sun zauna da kamfanonuka na abubuwan da ya shafi na noma tattauna su ga yadda za a yi wasa wannan yankin wani arewa maso gabas masana da masharanta na goyon bayan irin wannan ziyara domin ganin an samu mafita a kokarin sake farfado da shiyar musamman harkokin ilimi da kiwon lafiya da kasuwanci da noma su ne za su iya wanzar da zaman lafiya a yankin dr kole shetima na cibiyar raya ƙasa da demokaradiyya mai hedkwata a birnin tarayya abuja ya bayyana fa'idar wannan ziyara kamar haka dan an haɗa karfi da karfe aka duba taimakon da za a samu a wajeje da yawa har wannan tafiyan da aka yi din in aka samu alherinsa kaga jihohi guda uku nan zai taimaka a kan rikicin da aka samu din a samu sauƙinsa za a iya samu farfaɗo da jihohin nan guda uku din da suka ziyara zuwa can pakistan to kowane fata talakawa wannan yankin ke bayyanawa na samun moriya daga wannan ziyara malam umar dan masani wani mazaunin shiyar arewa maso gabashin najeriya wanda ya sha fama da ibtila'in boko haram kowa ya san irin azabar da wannan jihohin suka sha kowa ya san yadda tattalin arzikinsu ya karye sanadiyan boko haramu kowa ya san yadda al'amura suka dagule a wannan jihohi namu dalilin boko haramu to muna fata wannan ziyarar tasu ta zama wani abun da za a yi alfahari da shi ko nan da shekara nawa ne in an tuna za a ce gwanda haka allah ubangiji ya sa wannan ziyara ta zama mana alheri abin jira a gani dai shine irin tsarabar da wannan gwamnati za su taho da su zuwa jihohin nasu musamman ma masu zuba hannun jari a fannonin noma da kiwo da shiyar ta fi shahara kawai wadda kuma ake gani shine zai iya magance matsalolin fatara da talauci da aka yi imani ya taka muhimmiyar wajen rura wutar matsalolin tsaro a wannan yankin biliyamin yusuf maiduguri arafai hausa To madalla, a kwanan ne rikicin masarauta ya barke a jihar Kano da ke Najeriya. Bayan da gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna Abba Kabiru Yusuf ta ɗauki aniyar yi wa masarautun ƙasar gyaran watan na jihar kenan gyaran fuska bayan da ta ce an tafka kurakurai a baya. zalika gwamnatin jihar sokoto ma ta ɗau wannan hanya inda har ta ɗauki matakin farko na fara zaman sauraron jin ra'ayin jama'a a game da yi wa ikon sarkin musulmi sultan abubakar na uku kwaskwarima laban da masu sharhi suka bayyana a matsayin hawan kawara da 'yan siyasa ke yi wa masarautun gargajiya to kan haka ne na tattauna da mustapha salisu fernandes wani mai sharhi kan siyasa da al'amuran yau da kullum kullum ƙasan nan abubuwan da ya kamata a ce an sa a gaba ba su ne muke yi ba saboda duk lokacin da aka ce an kai lalacewar da waɗanda suke backbone su ne ƙashin baya wato traditional rulers wanda tun lokacin da colonial masters ma suka zo sun same mu da tsarinmu da shugabancinmu amma yau a ce wani gwamna don ya zo zai yi shekara hudu ko shekara takwas institution ɗin da ya gada wannan heritage ɗin shi zai zo idan wulaƙantawa ina ganin cewa wannan abu ba abu ne mai daɗi ba kuma kullum wannan abin yana bani takaici yanda ƙasar nan take tafiya sai ka ga wani lokacin kamar za ka cire tsammani da abubuwa za su gyara a ƙasar nan a baya bayan nan matsalar da ta samu asali ne za a ce daga jihar kano da ke tarayyar najeriya inda a lokacin mulkin tsohon gwamna abdullahi umar ganduje an yi waje da ko kuma an warware rawanin sarki sanusi lamido sanusi sannan kuma da aka dawo aka samu sabon gwamna kawai sai aka waye gari watan tun abin yana kamar watan jita-jita sai ya zama gaske ina ne aka bata hanya to abin da bature yake cewa turon wrong cannot make a right idan an ce ganduje ya yi ba daidai ba ku da kuka zo allah ya muku ni'ima ya ba ku gwamnati sai ku ja layi tunda an samu cewa wa'annan sarakunan sai a duba a gani emirate ɗin da aka ƙirƙire su ci gaba ne ko ci baya wa'annan sarakunan su kaɗai ake gani suke da boys da za su yi magana a raga maka wani abu ko a rangwanta maka kuma wa'annan gwamnonin duk da suke wannan abin su ma sun ji daɗin wannan sarakunan domin sun san lokacin da ake sarki shi yake da ƙasa shi ne ike wato kamar shi ne halifa ado yake bada kamar masu umarni da kyakkyawan aiki ne ai sarakuna kuma suna hali da mummuna. To kai me kake gani wani take-take ne gwamnatin jihar Sokoto? Ni ban ma sarkin musulmi ya je gurin ba. Hmm. Saboda shi ike da alaka da al'umma a gurin Allah ma title din nan ya bashi domin yana ɗabbaka cewa a yi abubuwan da Allah ya ba da umarni. A cikin 'yan dakikoki ka shawarci gwamnatin jihar Sokoto. To, gwamnatin jihar Sokoto ni ba shawarta ta zan ba ya zama dole ta bas a wannan abin da ta ɗauku babu magana domin wannan abin ba wai sakwata ishafa ba kuma ai ga mataimakin shugaban ƙasa magana da mun ji daɗi domin ya tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro amma sai suka biyo ta bayan fage sai suka ce ai su ba wannan maganar to amma yanzu an ce kana mai alfarma fa aka ce sarkin musulmi mm. ka gane ko ba sarkin sokoto aka ce ba wai sai aka ce ba za ka nada hakimai ba ba za ka nada district head ba to menene amfani ai ba ba alfarma saboda haka suna so su mana ta gina ba ta shiga bane ba matala karshen kashi na farko na shirin kenan sai maimacin kanan labaran da muka ji mun cewa najeriya lafiyar al'umma na ci gaba da kasancewa cikin watan hatsari sakamakon hauhar farashin magunguna saboda na kasu da kamfanonin sarrafa su ke samu a kasar a kuma sojoji 25 ne aka yanke hukuncin kisa a jamhuriyar demokaradiyyar congo bayan da aka same su da laifin arcewa da filin daga isra'ila ta karbe sama da kadada 1,200 na filaye a yankin yamma da kogin jordan da ta mamaye RFI. Duniya idan kashe ahu kowa ya kashe ta ruwa barna duniya mu bi ta a sannu. Shin a gidan kashe ahu kowa ya kashe taro ya yi ɓanna ga wani ya kashe sai shi ba. Duniya mu bi ta asannu. To duniya mu bi ta to duniya mu bi ta Duniya